الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتفقت الشرائع الإلهية السماوية على حفظ الضروريات الخمس إنها أساسيات وكليات تحقيقا لمبادئ الأمن والاستقرار في المجتمع الإنساني كي يتسنى للإنسان القيام بما من أجله أوجده الله على هذه البسيطة ألا وهو عبادة الله جل في علاه فالإسلام كغيره من الأديان التي سبقت يوجب رعاية هذه الضروريات ويوليها اهتماما أيما اهتمام وإن من تلكم الضروريات يرعاكم الله حفظ النفس الإنسانية والاعتناء بسلامة الأرواح البشرية عن كل بغي وعدوان أو ضرر أو تلف أو هلاك إلا أن تستوجب ذلك بحق شرعي كما قال الله جل في علاه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون بل نجد السنة النبوية المطهرة تصرح أيما تصريح بأن هذه الجريمة النكراء أعظم عند الله بعد الإشراك بالله جل في علاه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أن قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك فأنزل الله جل في علاه تصديقا لهذا الحديث قوله سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما عباد الله من أدل البراهين على شناعة وبشاعة قتل النفس المعصومة أن الله جل وعلا جعل قتل النفس الواحدة بمثابة قتل الأمة قاطبة وذلك لأن حق الحياة ثابت ثابت لكل نفس فقتل واحدة من هذه النفوس يعتبر تعديا على الحياة البشرية بأسرها قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وفي آية أخرى تدل وفي آية أخرى تنص على خطورة هذه الجريمة النكراء ألا وهي قتل النفس المعصومة وتحذر الأمة على الإقدام إلى ذلك مهما كانت دوافع ذلك يقول ربنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قال العلامة ابن سعدي رحمة الله عليه معلقا على هذه الآية الكريمة قال وذكر هنا وعيد القاتل عمدا وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وينزعج منه أولو العقول فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته انتهى كلامه رحمه الله عباد الله وإن مما يدل على عظم جريمة قتل النفس البريئة المعصومة أن الدين الإسلامي عد هذه الجريمة من الموبقات المهلكات التي توقع صاحبها في الردى التي التي تجعله في المهالك وتسبب له العقاب وسوء الحال والمآل في الدنيا والآخرة قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات ثم عد من تلكم السبع من تلكم السبع قتل النفس قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كما أخرج ذلك البخاري ومسلم ولهما من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه مرفوعا أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور وإن الله وإن الله تعالى يستهين زوال الدنيا واندثارها من وقوع القتل بغير حق يدل لذلك ما رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم قال الإمام ابن العربي رحمه الله معلقا على هذا الحديث ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك فكيف بقتل الآدمي فكيف بالمسلم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لم يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما متفق عليه وإن من أعان على جريمة القتل تلك, تلك الجريمة النكراء وانتهك حرمة النفس المعصومة ولو بأتفه الأسباب فقد استحق مقت الله والطرد من رحمته ورضوانه وجناته وحل عليه غضب من ربه قال عليه الصلاة والسلام من أعلى على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله رواه ابن ماجه والبيهقي بنحوه وروى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم في دم مؤمن لأكبهم الله في النار عباد الله ولجلالة قدر الدماء وشدة جرم سافكيها فإنها أول ما يقضى فيه بين الناس قال عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء أخرجه البخاري ومسلم والمؤمن في ساعة من دينه ما لم يتلطخ بدم مسلم فإذا وقع في ذلك فقد وقع في حرج وضيق يفوق الوصف قال عليه الصلاة والسلام لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري إخوة الإسلام في ظل واقع الأمة المسلمة الأليم في مشارق الأرض ومغاربها المتمثل في نبذها لكتاب ربها ومجانبة الحكم به والتحاكم إليه وفرض الديمقراطية اللعينة على المسلمين مكان ما أمرهم الله به من الحكم بما أنزله في قرآنه أو ما ثبت في سنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم واتباع سبيل الانتخابات لنصب الرياسات بشتى أنواعها وأشكالها لا يسع المسلم في الديار النيجيرية سوى استغلال ذلك وترشيح من يحسن الظن به أو يتلمس فيه الكفاءة والأمانة والقوة انطلاقا من باب ارتكاب أخف الضررين كما قرره فقهاء الأمة وأن يبني ترشيحه على الأمانة ومراقبة مولاه وإنه وليعلم أنه سوف يتعرض للمساءلة أمام ربه جل وعلا قال عليه الصلاة والسلام من ولى رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين رواه الحاكم في المستدرك يا شباب الأمة حذاري حذاري أن تكونوا ألعوبة بين يدي بين يدي السياسيين أو تكونوا لقمة صائغة بين السياسيين والأحزاب فيستخدمونكم كدمية لنشر الفوضى العارمة وترويع الناس وتزويدكم بأسلحة تقتلون بها أنفسكم وأمتكم بغية أن يصل أولئك الخونة الفجرة بكل معاني الكلمة إلى السلطة والرياسة لا يريدون سوى تدمير مستقبلكم وحياتكم لماذا لماذا لا تجدون فلذات أكبادهم في هذه الغوغائية؟ لماذا لا يشاركون معكم أقاربهم وأولادهم في مثل هذه المواقف السلبية إن من المؤسف حقا أن ترى الشباب يحملون معهم أسلحة مصلتة في الطرقات والشوارع والتجمعات والحال أنهم مغيبون عقلا جراء تعاطي المخدرات والمسكرات فلا وازع ديني يردعهم ولا مروءة تمنعهم ولا معرفة بواقعهم الأليم يردهم وقد ورد النهي الشديد عن الإشارة بالسلاح حتى ولو كان من باب المزاح قال عليه الصلاة والسلام لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من حفر النار متفق عليه ويقول عليه الصلاة والسلام من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه رواه مسلم يا شباب الأمة هؤلاء السياسيون الذين لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة الذين يدفعونكم لمثل هذه الجرائم إن يظهروا ويغلبوا عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم يا شباب الأمة أنتم وحريتكم أنتم وحريتكم أغلى من كل ما يمتلكه أولئك الطامعون على المناصب والرياسة أنتم أغلى من أن يشتروا أصواتكم أو صناديق الاقتراح بثمن بخس نيرات معدودات لا تسمن ولا تغني من جوع فلا تركنوا إليهم فلا تركنوا إليهم فيما هو خيانة لله ولرسوله ولوطنكم الغالي فإنكم إن تفعلوه تكن فتنة في وطنكم وفساد كبير وإلى المرشحين في كل الأحزاب الذين غلبت عليهم الرغبة في التوسع والبقاء وحب الغلبة والاستعلاء التي تدعوهم إلى المزاحفة والمحاربة والتصارع والتسلح والإعداد والعداء والتعدي في الاستعداء فصول لا تنتهي لهتك الحرمات لهتك الحرمات والدماء المعصومة وإزهاقها واستباحتها وانتهاك كرامتها والتجرؤ على حرمتها عليهم أن يفقهوا بأن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء وأنه لو اجتمعت الدنيا عليك تأييدا أو معارضة فلن يحصل ولن يقع إلا ما أراده الله وعليه فلا تنسلخ من إنسانيتك ومبادئك ودينك قال الله جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في حملتكم الانتخابية وإياكم والوعود الفارغة الكاذبة التي لن تقدروا على الوفاء بها إن غلبتم وللحديث بقية إن كان في العمر بقية إن شاء الله يا يبود كراري سنتبتك الله الله كيدا تنزيرا دا أمين شيدا في يمهلتا اللب الرحمة من زنزيرا دا إيالنسا دا صحبنسا da waɗanda suke ruko da gwadabe irin nasu har Allah ta'ala ya tashi alkiyama ‘yan uwana musulmi dukkanin shari'o'i da Allah maɗaukakin sarki ya saukar gabanin musulunci sun tattaru akan lallai ne shugabanni su kare wa al'ummarsu tuwasu guda biyar muhimmai ba su yi saɓani ba a cikin wannan dukkanin shari'o'i na yahudanci da nasaranci haka ma addinin musulunci shi ma ya ƙarfafi wannan ma'anar domin ta hanyar kiyaye wa'annan tuwasu guda biyar ne ɗan adam zai samu tabbatar da manufar da ta sa Allah ta'ala ya samar da shi a bayan wannan ƙasa shi ne ya ɗayanta Allah subhanahu Wa ta'ala da bauta kada ya haɗa shi da kowa kada ya tarayya da shi a cikin abubuwan da ake bautatawa shi yasa za mu ga musulunci ya ba da kulawa da kariya ga waɗannan tuwasu guda biyar wanda daga cikin daga cikin mafi mahimmanci a wannan tuwasu shine kare rayukan bayi ta dukkanin hanyoyi daga dukkanin abin da zai zamto barazana ga wannan rayuka kulawa da dukkanin abin da zai sa rayuka na al'umma izamto sun samu kariya izamto ba a yi musu barazana ba ba a tayan musu da hankali ba ballantana kuma ma a zub da jininsu a kare su daga dukkanin wani zalunci da ta'addanci da cutarwa da abin da zai kai ga su. kuma ba ran musulmi ba kawai dukkanin rai mai sunan rai to yana da 'yancin a bashi wannan kariya shi yasa shari'a ta tabbatar da cewa ba a zubar da jini sai da wani haƙƙi na shari'a kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ku kuskura ku kashe ran da Allah ya haramta muku kashe shi sai fa da wani haƙƙi wannan wasici ne Allah ta'ala yake muku shi tabbas ta wannan hanyar za ku samu hankali kuma za mu ga yadda sunna hadisai da suka tabbata suka bayyana baro-baro cewa zunubi ne mai girma laifi ne wanda Allah ta'ala baya gafarta shi <clears throat> tauye haƙƙi ne na ɗan adam bayan laifin shirka da Allah maɗaukakin sarki mutum ya zub da jini wanda bai ji ba bai gani ba saboda wata manufa da za ta tunkuɗa shi wannan laifi an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wani laifi ne ya fi girma a wurin ubangiji sai ya ce ka bauta wa allah maɗaukakin sarki kuma ka haɗa shi da wani daban alhalin shi ne ya halicce ka sannan aka ce sai wani laifi ya ma'aikin allah sai ya ce ka kashe ɗanka saboda kana baƙin cikin kada ya ci abinci tare da kai sannan aka ce kuma sai wani laifi ya ce sannan ka yi zina da ‘yar makocinka sai Allah ta'ala ya saukar da ayoyi a cikin alkur'ani suke gasgata wannan magana da manzo sallallahu alaihi wasallam yi lokacin da Allah ta'ala yake ambatar siffofin ibadun rahman bayan Allah zababbu na ƙwarai waɗanda aka buga misali da su waɗanda ake so kowa ya koyi da su daga cikin siffofin Allah ta'ala ya ce su ne waɗannan da ba sa bauta wa wani Allah maɗaukakin sarki ko ba sa kiran wani Allah tare da Allah kuma ba sa kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta sai ta hanyar gaskiya kuma ba sa yin zina Ya ce duk wanda ya haka ya aikata ɗaya daga cikin laifukan nan da aka ambata zai ci karo da gingime man zunubi Allah ta'ala zai ninninka masa azaba ranar alkiyama kuma zai dawwama a cikin wannan azabar yana halin kasancewa sa wulakantacce sai fa idan mutum gabanin ya mutu ya tuba kuma ya yi imani ingantacce kuma ya yi aiki aiki na kwarai to irin waɗancan irin waɗannan su ne waɗanda Allah yake canja miyagun ayyukansu su koma kyawawan ayyuka ‘yan uwa daga cikin dalilai da suke nuna munin kisan kai da kuma yadda Allah ta'ala ya la'anci wannan laifi da mai aikata shi shi ne yadda muka ga a wasu ayoyin na alkur'ani Allah ya kira kisan kai da aka yi wa rai guda ɗaya a matsayin kashe al'umma ne baki ɗayanta domin duk sanda aka yi wa rayuwar ɗan adab ta'addanci to tamkar an buɗe wata ƙofa ne ta barazana ga dukkanin waɗanda suke raye ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce saboda haka ne muka farlanta wa banu isra'ila muka rubuta musu cewa duk wanda ya kashe rai guda ɗaya ba tare da wani dalili ba ko ya yi ta'addanci ya yi barna a ban ƙasa to ya sani fa tamkar ya kashe al'ummar duniya ne baki ɗaya haka na duk wanda ya ba da kariya ga wata rai guda ɗaya ya hana a tozartar da ita a ci mutuncinta ko a kashe ta ko a zub da jininta to tamkar ya raya al'umma ne baki ɗaya kamar yadda za mu gani a wata ayar daban da take nuna mana haɗarin izamto kana da hannu wurin kisan kai ko taimakawa da wata kalma ko ko tallafawa da kayan maye ko bawa matasa makamai domin su yi maka banga siyasa su zub da wani jini yadda za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa duk wanda ya kashe wani rai mumini da ganganci to ya sani sakamakonsa wutar jahannama zai dawwama a cikin wannan wuta kuma Allah ta'ala ya yi fushi da shi kuma Allah ta'ala ya tsine masa kuma Allah ta'ala ya tana tanadan masa azaba mai girma daga cikin malamin tafsiri wani yake cewa lalle wannan ayar ta kunshi tsoratarwa da razanarwa ga wanda zai ɗauki makami ya yi kisa da ganganci tsoratarwa wadda take motsa zukata take ta da hankula wadda idan mutum ya karanta to zai rasa inda zai sa kansa ya ce idan ka kalli manya-manyan laifuffuka da Allah ya hana ai babu wani laifi da aka zo mai da mummunan sakamako aka mai mummunan tanadi aka tanadi mummunar makoma ga wanda ya kutsa cikinsa sama da wannan laifi ya ce shi bai ma taɓa ganin kwatankwacin wannan ba yadda za a ba da labarin an tanadi wutar jahannama kawai tana jira mutum ya mutu ya shige ta babu shakka girman wannan laifin ya kai inda ya kai kuma Allah ya tanaji wulakanci da tozarta ranar alkiyama ga wanda ya kutsa cikin wannan laifi kuma ya tanaji fushinsa da rashin yardarsa ga wanda ya wannan laifi kuma ya tanadi cewa duk wanda ya wannan laifi babu shi babu rabauta babu shi babu kubuta kuma lallai zai tabbata cikin asara da taɓewa. ‘yan uwa za mu ga munin kisan kai laifin kisan kai inda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya lissafa kisan kai a matsayin ɗaya daga cikin laifuka ko miyagun ɗabi'u da suke halakar da duk wanda ya kutsa a cikinsa suke hana burin ma'abocinsa ya cika suke janyo masa mummunan ƙarshe suke ɗauke masa kwanciyar hankali a wannan rayuwar kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nisanci ɗabi'u miyagu guda bakwai da suke halakar da ma'abotansu daga ciki ya lissafa kuma kisan kai hadisin Bukhari da Muslim. A wani hadisin na Anas ɗan Malik radiyallahu an za mu ga yadda ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ya lissafa kisan kai a matsayin mafi girman laifi bayan yin shirka da Allah maɗaukakin sarki. Kai har ma Allah subhanahu wa ta'ala yake ganin duniyar ta gushe izamto ta kare baki ɗaya ya fi komai sauƙi akan a ce an zubda jinin mutum guda ɗaya kamar yadda hadisin sayyidina abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma yake tabbatarwa ma'aiki ya rantse ya ce wallahi duniya ta gushe ta kare ya fi sauƙi a wurin allah madaukakin sarki akan a ce an zubda jini na mutum guda ɗaya al’imam ibn al'arabi ya ce hani ya tabbata a cikin addini mutum ya ɗauki makami ya kashe dabba haka kawai ba ya yanka ta bayankan da zai ci moriyarta ya kashe ta haka kawai hani ya tabbata kuma narkon azaba ya tabbata ga duk wanda ya kalli dabba ko ya fuskanci dabba ya mata irin wannan kisan ya ce to yaya kuma mutum zai ce dangane da mutum ya ɗau makami saboda wata manufa ya kashe wani musulmi ya ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce, mumini ba zai gushe ba yana cikin yalwa a cikin lamarinsa da samun mafita matsawar beje ya damalmala hannunsa ba da jinin da ya haramta ‘yan uwa malamai suka ce duk wanda ya taimaka aka yi kisan kai ko da da mafi wulaƙantaccen sababi ne kalma ko taimako na wani aiki ko makami ko abin da ya kama da haka ko da ba shi ya kisan ba to wannan ya cancanci la'anar Allah ya cancanci tsinuwar Allah ya cancanci Allah ya kore shi daga rahmarsa ya cancanci Allah ta'ala ya tozartar da shi a duniya da lahira manzo sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya taimaka aka kashe wani mumini ko da da rabin kalma ne to zai haɗu da Allah yana mai halin Allah ya rubuta tsakankanin goshinsa wanda ya ɗeba ƙauna daga rahmar Allah a wani wurin za mu ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi da a ce mutanen duniya sama da ƙasa za su haɗu su kashe wani muni da Allah ba zai yi ɗar dukkaninsu ya tara su ya sasa a cikin wuta ba ‘yan uwana musulmi jini yana da girma kisan kai mummunan laifi ne laifi ne wanda idan bawa ya kutsa a cikinsa to ya yanke alaƙarsa da ubangiji subhanahu wata'ala <clears throat> ‘yan uwana musulmi a cikin gabatowa ta wannan zaɓuɓɓuka da muke tunkara musulmai suna samun kansu a yanayin da suke cikin yanayi mawuyaci shin sa shiga su wannan zaben ko ba za su yi ba asali musulmi an farlanta mai yayi aiki da shari'ar Allah subhanahu wataala wadda aka saukar da ita a cikin alqur'ani mai girma da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wannan shine wajibin da baya halatta ga kowane musulmi ya fita daga ciki sai dai a yanayin tsarin mulki irin na ƙasashe irin Najeriya wanda ba su yi imani da addini ba wanda ba sa gudanar da mulkinsu bisa doron tsarin faɗin Allah maɗaukakin sarki bisa doron tsarin faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da shari'arsa to wannan yana farlanta wa musulmai a irin waɗannan ƙasashe cewa lallai su yi amfani da wannan damar su shiga cikin zaɓuɓɓuka ba don cewa tsarin nan na zaɓe shi ne tsarin da Allah ya zaɓa musu ba ba don cewa wannan tsarin na zaɓe shi ne tsarin da Allah ya yadda da shi ba sai don cewa tsarin zamansu a ƙasar babu yadda suka iya in suka naɗe hannayensu suka koma gefe to za su bar ‘yan uwansu kafirai da waɗanda ba sa tsoron Allah su zo su ci karansu a kansu ba babbaka sai don cewa wannan tsarin na zaɓe shi ne iya makaman da suke mallaka a cikin hannunsu na su tabbatar da wanda suke ganin ya cancanta ko su kore wanda suke ganin bai cancanta ba duka wannan aiki da babin lalura aiki da babin cewa idan lalura ko barna guda biyu ta haɗu to mafi mafi ta ita musulmi yake yi yin hukunci da wani littafin Allah wannan barna ce to bayan kuma wannan mutum ya koma gefe bai yi hukunci da littafin Allah ba kuma a gefe guda ya zama ɗan kallo a ƙasarsa za a samu wata ɓarnar da tafi waccan girma don haka ya waje ba a nan musulmi ya rage wannan ɓarnar da iya abin da yake mallaka na dama a hannunsa don haka ya waje ba musulmai su shiga cikin wannan zaɓuɓɓuka kuma su zaɓi wanda suke kyautata masa zato su zaɓi wanda suke tunanin cewa yana da cancanta su zaɓi wanda suke tunanin yana da amana ba zai sace musu dukiyarsu ba ba zai yunwatar da su ba ba zai ci mutuncinsu ba su zaɓi wanda suke ganin suna sa ran zai yi abin da ya dace izamto cewa sun gina zaɓensu a kan amana da kallon alaƙarsu da ubangiji maɗaukakin sarki ba kallon abin da wannan ɗan takarar zai ba su ba su sani cewa wannan amana ce Allah ta'ala zai tambaye su yayin da za su haɗu da shi bayan sun gama wannan rayuwar baki ɗaya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya nuna wani akan wani shugabanci alhalin ya san akwai wanda ya fi shi cancanta da wannan shugabancin to ya sani haƙiƙa ya ha'inci Allah da manzansa kuma ya ha'inci mumini ‘yan uwana matasa, a hirɗinku, kada ku kuskura ku zamto kayan wasa a hannun ‘yan siyasa, kada ku zamto tozartattu su yi amfani da ku domin cimma manufofinsu, su dinga amfani da ku domin ta da zaune tsaye, domin yin hayaniya da tsorata al'umma da ɗaukan makamai domin ku kashe kawukanku, ku kashe al'ummarku. domin su waɗancan burinsu ya cika domin su samu kaiwa ga madafin iko babu shakka ire-iren 'yan siyasa irin waɗannan waɗanda suke ganin ba za su cimma manufofinsu ba sai sun kawo kayayyakin maye da kayayyakin gusar da hankali sun raba wa matasa domin su yi musu banga siyasa babu shakka waɗannan azzalumai ne waɗannan mutanen banza ne waɗanda babu komai a cikin zukatansu face su lalata ƙasarsu su lalata matasa su lalata al'umma ku tambaye su mana ina ‘ya'yansu ina ‘yan'uwansu ina makusantansu mai isa duk ba su kawo su sun shigar da su cikin wannan bangar me yasa ba su sanya su a cikin harkar shaye-shayen mu me yasa ba su ɗauki waɗannan muggan makamai sun ba su ba sun kai su wasu wurare suna yin karatu sun ba su dukiyoyi domin suna so su zamto mutane su dawo bayan sun zama abin da suka zama su ci gaba da mulkanku suna zaluntarku suna danne muku haƙoƙinku babu shakka abin baƙin ciki ne idan ka shiga kwararo lungu da saƙo wurin tarurruka na siyasa ka dinga ganin matasa da makamai sun zare su a hanyoyi da guraben tarukansu alhalin suna halin kasancewarsu marasa hankali sanadiyar shaye-shaye babu ilimin addini babu ilimin sanin rayuwa babu sanin ciwon kansu an ba su makamai me kake tsammani za su yi wa junansu me kake tsammanin za su yi wa wanda suka ganin bai musu ba alhalin a musulunce a hani mai tsanani ya zo ga wanda zai ɗauki makami ya nuna ɗan'uwansa da shi ko da wasa yake yi ba wai da gaske ba ba wai manufarsa shi ne ya cutar da shi ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayanku ya kuskura ya nuna ɗan'uwansa da makami domin bai sani ba tana iya yi wa shaidan ya tankwaɓe wannan makamin a ƙarshe ya yi wa ɗan'uwansa illa sai kuma ya zo ya faɗa cikin wani rami daga cikin ramukan wuta hadisin bukhari da muslim a wani hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya nuna wani ɗan'uwansa da wani makami ko ƙarfe to ya sani mala'iku ba za su gushe ba suna tsine mai suna cewa Allah ya la'ance ka har sai ya sauke wannan makamin gabarin ɗan’uwansa. <coughs> hadisin imam muslim ‘yan’uwa uwa matasa wa'yannan ‘yan siyasa waɗanda manufarsu shine su ba ku miyagun kayayyaki domin ku yi musu dako na ƙuri'unsu ku kai su ga cimma manufofinsu masu laifi ne idan suka samu madafin iko ba za su amfana muku da komai ba ba za su tuna wahalhalin da kuka yi musu ba ba za su tuno faditashin da kuka yi musu ba duk abin da suke gaya muku ƙarya ne ƙanzan kurege ne a bakin su yake amma zukatan nasu babu komai an yi ba ɗaya ba ba biyu ba kun gani ya kamata a ce ku dawo hayyacinku ‘yan uwa matasa ‘yancinku da ƙuri'arku da mutuncinku ya fi tsada a kan abin da za su ɗauka su ba ku ku ba ‘yan iska ba ne kuna da manufofi a rayuwarku don me wanda yake so ya cimma manufarsa zai zo ya yi amfani da kai saboda gobe <coughs> ka tura masa motarsa ya bule ka da ƙura kuma ya tafi ba za ka ƙara ganinsa kada ku yadda su sayi ‘yancin ko da za su ba ku fanta ba sama wannan mutuncin naku ya fi ƙarfin abin da za su siya su ba ku kada ku yadda su sai ƙuri'arku da wasu ‘yan nairori wanda ba su taka kara ba ba su karya ba waɗanda ba za su yanke muku talauci ba domin idan kun yi haka to kun ci mutuncin kanku kun ci mutuncin ƙasarku kun ci mutuncin al'ummarku kun ha'inci Allah da manzansa kuma ƙarshe ɓarna ce za ta biyo baya dangane da waɗanda suka tsaya takara a dukkanin ɓangarori na jam'iyyu da suke so su samu galaba su samu madafin iko daga sama ko ƙasa a mataki na jihohi ko a mataki na tarayya waɗanda suke ƙoƙari ko ana ha maza ha mata sai sun samu wannan don haka suke amfani da makamai suke tara matasa da marasa tarbiyya domin su yi amfani da su su ci mutuncin al'umma su zub da jini domin su cimma manufofinsu to lallai ya waje ba su sani cewa mulki na Allah ne mulki na Allah ne shi ne yake ɗauka ya ba wanda ya so cikin bayansa da abin a ce duk duniyar nan za ta taru domin ta goyi bayansu idan Allah bai tsara mulkin nasu ba ne to ba za su taɓa samu ba Allah zai kawo sababin da za ta ɓare musu ba za su samu wannan mulkin ba haka ma idan duk duniya za ta taru don ta ce ba ta goyon bayansu idan Allah ya yi su ne za su yi mulkin to tabbas Allah zai kawo sababin da zai ba su mulkin babu wani abu da yake kasancewa a rayuwa sai abin da Allah ya tsara don haka ba daidai ba ne don su cimma manufarsu su ajiye mutuntaka su ajiye mutunci su ajiye kishin ƙasa domin kawai su cimma manufofinsu ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ka ce ya kai Allah maɗaukakin sarki kai ne kake mallakar mulki kai ne mulki yake hannunka kana ba da shi ga wanda ka so kuma ka fuske shi ga wanda ka so ko daga hannun wanda ka so kana ɗaukaka wanda ka so ka ƙasƙantar da wanda ka so dukkanin alkhairi yana hannunka kai ne mai cikakken iko a kan komai ‘yan uwa mu ji tsoron Allah mu lura da Ubangiji subhanahu wa ta'ala mu yi tunanin mai zai je ya zo mu yi tunani na sanin ya kamata wurin zaɓuɓɓukan da muke tunkara kada mu bi soye-soyen zukatanmu mu kalli nagarta ta ‘yan takarkaru ba jam'iyyar da suka fito ba ko manufofin da suka ɗoro a kai a'a mu kalli waɗanda muke zato muke musu shaida ta alkhairi a kowace irin gida suka fito babu shakka idan muka yi wannan to mu mun sauke nauyinmu ragowa kuma sai mu bawa Allah subhanahu wa ta'ala ala wa sallu ibadallahi ala rasulil huda wa muallimil bashariyatil khair faqad amarakum Allah bidhalika fi kitabihi faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى الصلاة رحمكم الله